yau za mu tashi addu'a ta hamsin da shida Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa bika min fitnatil masihid dajjali wa a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamati Allahumma inni a'udhu bika min al ma'athami wal maghrami nana Aisha ita ta ruwaito wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi kamar yadda muka faɗa malamai sun ruwaito cewa kullum kullum annabi indiya yayi sallah sai ya wannan addu'a kullum kullum saboda muhimmancinta shi sa idan ban manta ba a mazamin imamu shafi'i ko waninsa suna ganin dole ne yin wannan addu'a din idan an idar da tahiya saboda ba a taba ruwaito annabi yayi sallah bai yi ta ba ya Allah ina neman ka tsare ni daga azabar kabari ya Allah ina neman ka tsare ni daga azabar kabari annabi yake bana kai ma kullun ka roki Allah Allah ya raba ka da wannan ya Allah yana neman ka tsare ni daga fitinar shafan dujal dan manzo Allah ya ce yana daga cikin fitinar da yake jiye wa su tsoro shine fitinar shafan dujal ga wanda nisan kwana ya kai shi wannan lokaci in ya gamu da shi wa a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamat Allah ka raba mu da fitinar rayuwa duk wata fitina ta rayuwa Allah ka tsare mu da ita wal mamati ubangiji Allah ka raba mu da fitinan mutuwa ita ma ma'ana wadda za ta biyo bayan mutuwa da wadda za a yi ta lokacin mutuwar akwai wadda mutuwar za ka ba ta da kyau yadda take zuwa ba ta da kyau mummunar mutuwa kaga ana jin ba za ma iya faɗan ya kai ka mutu ba saboda abun ba kyau Allah ya sauki Allah kiyaye mu Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal maghram ya Allah ya Allah ka raba da ma'asam ma'asam ana nufin al'isim zunubi laifi Allah ka shiga tsakaninmu da aikata zunubi wal maghram bashi bashi Allah ka raba mu da ɗiban bashi a rayuwar mu a ce mutum gaba ɗaya rayuwarsa akan bashi yake bashi ni'ima ne ka nema din a baka to amma kuma ya zama rayuwarka kullum a cikin bashi ne kuma ba daɗi saboda duk ranar da ka kwanta magadanka za su gane kuransu kuma wajen biyan bashi in Allah ya sa ka mutu ka bar masu biyan kenan kuma ka mutu ka bar waɗanda ba masu biya bane to mutum ya shiga uku manzo Allah ya faɗa hadisi duk wanda ya mutu yake da bashi a kansa bai shiga aljanna ba wallahi wannan hadisin shine abin tashin hankali da ban tsoro mana ba a shiga aljanna da bashi akan mutum ɗayan biyu ko dai in ka mutu magada sun biya maka ko kuma kafin ka mutu ka biya ko kuma Allah ya ga dama ya biya maka a taskarsa in kuma ya ga dama bai zai biya ba shi kuma lamarin ubangiji wannan gaibu ne watakila ya biya Wataƙila ya ki biya to wannan shine abun tashi hankali ka je ka shi ka da sallarka da karatunka da waye waye ka zo ka mutu da hakkin mutane ana ta ganin ka tafi ka tafi ka tafi ashe ba za ka shiga aljannan ba saboda hakkin al'umma da yake kanka ka ka biya malamai suka ce wannan masu bashi musamman masu taurin bashi mutum yana sane kana bin sa yana ga yafi ka karfi ko yafi ka wayo ya ke biya kuma yana da hali kuma yana da iko banda wanda kullum yana Allah ka bani in biya Allah ka bani in biya Allah ka bani in biya wanda kullum yana Allah ya bashi biya har ya mutu bai biya ba wannan hadisi ya zo Allah zai taimake shi shi ma fa in ya ga dama yawa dan babu wani garanti in ya so ne iya kusancinka da Allah ya matsayinka da ubangiji abin da zaka samu kuma ya maka ka raba mu da wannan an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma akthar ma tasaidu min al ya rasulullah ya manzo Allah me yasa kake yawan neman tsari da bashi kullum kana yawan neman tsarin bashi bashi kana neman Allah raba ka da bashi annabi ya ce inna rajula idza zarima hadatha fa kadhab wa wa'ada fa akhlaf yace ai yadda lamari yake in dai mutum yana cin bashi to to zai rinka zance na ƙarya in dai ɗabi'arsa cin bashi ne to wata ran ka zo ka kama shi yi magana karya zai yi kuma in yi alkawari kuma zai saba ɗabi'ar wanda ya kulla alaka da bashi a rayuwarsa kenan haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama to kaga laifi da yawa kenan ga karya, ga kuma yin alkawari da kuma sabawa dan za ka yi ta ƙoƙarin ka gamsar da wanda yake bin ka kuɗin kai ta masa ƙarya don kawai ka kubuta a wajensa to shine matsalar ka yi ƙarya ɗaya kenan sannan kuma alkawarin da ka yi na cewa gashi za ka bada wannan abu to kuma za ka yi ta sabawa to wannan sai ya zama mutuncinka ya zuba a wurin yan uwanka yan adam sannan kuma mutuncinka ya zuba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah kiyaye mu